الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina bakin farin cikin kasancewa tare da ku a wannan masallaci ne albarka babban masallacin juma'a na fadar garin biyu a jihar borno state a fadar martaba Allah ya ƙara masa daraja da ɗaukaka da ya ba mu dama mu gabatar da wannan nasiha a wannan masallaci namu wanda ke babban masallaci da kuma jagoran masallaci godiya ta tabbata da Allah madaukin sarki irin wanda baki na ba zai iya bayanin godiyar ba da ya ba mu lafiya ya ba mu damar haduwa a wannan lokaci wanda wannan ita ce jerin gwanan muhadara ta ƙarshe da cikin muhadarar da muka gabatar a wannan gari a wannan lokaci na albarka na zaɓi wani mawdu'i wanda na san ni kaina da nake magana ina da buƙatar a tunatar da ni a kansa kai ma da kake saurare na kana buƙatar a tunatar da kai a kansa matsala ce wacce take babba a cikin al'umma wanda muke da rauni muke da sakaci a kanta kuma wasu daga cikin Allah kiyaye dalilin halakar su kenan idan musu bai da hankali akan kulawa da ita ba wannan matsala matsala ce wasu take ta zamanto mana ruwan dare kuma tana ci mana tuwo a ƙwarya sunan muhadarar maudu'in lakcattawa iyayena sunanta iyayena me ya faru akan iyayenka to idan ka taho za ka ji me ya faru ɗanwa musulmi babu wani ɗan adam da ya zo duniya wanda aka jefo shi ta sama ya zuro kawai ya tarar da kansa a duniya ba tare da ya biyo ta hanyar iyaye kafin ya zo duniya ba dukan mu nan gaba daya duk wanda ka daga shi ka tambaye shi yana alfahari da iyayensa kuma zai gaya ma shi dan wane ne jikan wane ko dan shege da bahaushe yake faɗa dan shege wanda an zalunce shi da aka ce da shi shege dan bai da laifi mai laifin za a ce da shi shege uban shi ne shege ko ba ka bane da aka same shi ba ta hanyar aure ba uwarsa za ta iya nuna masa ubansa ta ce wannan shi ya mata ciki na daduro idan ta koke masa a rayuwa yakan zai samu uban ko da ba ta hanyar shari'a aka same shi ba ya ce biya masa kudin makaranta ashe uba da uwa suna da muhimmanci a rayuwa su ne sababin samuwar mutum a rayuwa shi sa ya zamanto wajibi ne mu so iyayenmu su suka samar da kai da babu kai da ba don su ba ka baka zo ba wajibi ne ka tausaya musu dole ne ka nemo ka ciyar da su ka agaza musu ka yalwata musu mai hankali lafiyayyen hankali a cikin al'umma to ne yake sanin haƙƙin wanda ya kyautata masa rago da ka cirke shi kake ciyar da shi ina jin yana girmama ka in ya ganka zai rinka tsalle saboda ya ga mai kyautata masa bujimi mafadacin bujimi duk fadansa baya dukan mai bashi dusa da harawa wanda ya san mutunci shi ne ya san darajar masu mutunci wanda ya san kima shi yake kimanta masu kima dan banza shi ne bai san darajar masu mutunci ba a duniya babu wanda ya kyautata ma sama da iyayenka duk wani wanda zai taimake ka a duniya to ya biyo bayan babanka da mamanka ashe ya kamata ka yi wa kanka kyakkyawan tunani bai kamata ka hantari iyayenka ba saboda Allah da rabe su talauci bai kamata ka watsar da iyayenka ba saboda Allah ya baka wani matsayi da ya fi nasu bai kamata ka manta da iyayenka ba saboda ka je ka auro wata 'yar gidan masu maiko ya zo a hadisi sahihi annabi yana cewa man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taro annakum qad kafatumu duk wanda ya kyautata muku yayi muku abun mutunci ya muku abun daraja to ku kyautata masa duk mai mutunci yana kyautata wa wanda ya kyautata masa Ya ce idan ba ku samu abin da za ku kyautata masa ba ku yi ta yi masa addu'a har sai in kun ga cewa kun kyautata masa shi. ko babu komai iyayenka suna cikin waɗanda suka kyautata maka ko ba komai suna da hakkin ka saka musu abin da suka yi maka qur'ani yace hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-maqis mahaifiyarsa ta dauke shi rauni bisa rauni wata tara kai a cikin cikinta wannan wayar yanzu idan ka bani ita kace in ci gaba da rike ta har mu tashi daga wannan wazan wallahi sai na gaji na ajiye ta baran iya ba sai dai sa ta aljihu idan ka bani wannan abin kake na rike in kwana da shi a hannuna zan ga jin ajiye shi amma mahaifiyarka ta dauke ta a cikin cikinta ta yi ta dakonka tun ba ta san da kai ba har sai da ta san akwai ka ta fara jin motsi wata tara ba kwana tara ba ba sati tara ba bayan wannan ta haife ka ta rige ka ta shayar da kai ta zauna da yunwa kai kuma ta kosar da kai ka kwana kana kuka ta kwana a tsaye tana riga ka tana girgiza ka tana kada ka baka damu ba baka san mata bata mata ba mahaifinka ya ƙara buge-bugensa da make-makensa don ya nema maka abin da zaka ci da abin da zaka sha da kudin makarantarka amma ba ka da sakayya gari sai ka bakanta masa rai sai ka bata masa lalle ku ka zo da abin mamaki duk wani wanda yake bin iyaye ya kamata ya sani cewa duk irin biyayya da zai musu da taimaka musu wallahi bai isa sakanta musu abin da suka yi masa na wahala ba zur'a ibn ibrahim Allah ya masa rahama yake cewa wata rana wani mutum ya zo wajen abdullahi dan umar sahibu sunna abdullahi dan gidan sai na umar ibn khattab yace da shi inna li umman balaga biha al-kibar wa annaha la taqdi hajataha إلا وظهري مطية لها وأوضأها وأصرف وجهي عنها فهل أديت حقها قال لا زرع ابن عبد الله يشي من باوان الله يا زوجر عبد الله بن عمر يشي يا إمام ina maka tambaya cewa ina kuma sanar da kai cewa ina da mahaifiya ta tsufa ta girma girmanta ya kai ga ba ta iya tsugunawa a shadda ko a banɗaki gadon bayana shine kujeran zamanta idan za ta yi tsuguno sai na sunkuya ta hau gadon bayana na goye ta in kau da kaina don kanna na ga al'aurarta ta gama biyan bukatarta in ɗauke ta mai da ita ɗakinta fa hal addaitu haqqaha ya imam shin na biya wannan mahaifiyata wa haƙƙinta na uwa wallahi dan umar yake cewa la baka biya haƙƙinta ba sam yace alaysa qad hamaltuha ala bahri ba na yi dakwanta a gadon bayana ba wa habatu nafsi anha ko alaiha ba na rike numfashi na ba don kan na ji warin ta Sun gane yadda al'amarin ku yake sun koya wa faike ta hau gadon baya su ta biya bukatarsa kashi ko na yaro ne ai yana da wari balle sana na babba yake duk wannan abin da nayi na jure sai Abdullahi dan Umar yake cewa inna kana tasna'u ubika, ko zalika bika ai ita din ta kasance ta yi maka wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau nawa kake mata kashi a gadon bayan ta sau nawa kake yin kashi a jikinka ta wanke maka ta za hannunta ta wanke maka sau nawa kake jin warin kashinka kai تتمنى بقاءك تنا بولن كوانزك نيسان فانا وأنت تتمنى فراقها كلكم كل سوء في جرمك رب yace wallahi baka biya ta hakkin ka ba wani mutum ya sake cewa abdullahi dan umar hamaltu ummi ala zahari aw ala raqabati min khurasan hatta qadaytu biha almanasik na dauki mahaifiyata a gadon bayana a kafaɗata tun daga kurasana har sai da na kawo ta makka ta yi aikin hajji ina goye da ita a tarani jazaituha ya abdullahi dan umar kana ganin na nayi sakayya wa mahaifiyata abdullahi dan umar ke cewa la wala falqatin min talaqatiha la baka biya mata hakkinta ba wallahi ko da bugu ɗaya na ɗigo ɗaya na naƙuda da ta yi murɗan ciki ƙwaya ɗaya na naƙuda da ta yi wallahi baka biya ta ba a cikin mu waye yake iya goya mahaifiyar sai kawo ta masallacin juma'a a cikin mu waye yake iya yin alkawari babansa tsoho ne gajiyayye ya rinka ɗauko shi yana kawo shi masallacin juma'a ya ajiye shi idan an idar da sallah zai ɗauke shi mai da shi ‘ya'yan wannan zamani da suke mantawa da iyayensu mutum ya yi tafiya ko ya koma wani gari ya rabu da mahaifinsa sai shekara biyu uku hudu bai ga baban shi ba kuma ba abin da ya dame shi ya'yan wannan zamani da suke rabuwa da iyayensu hayya hayya asha da bacin rai wani ma idan aka bata masa rai in ya danna ya yi ukari an daina ganin sa kenan sai an ce masa ubansa ya mutu ya dawo alkur'ani da sunna sun yi mana magana dangane da bin iyaye da taimaka musu wajibin ne shari'i musamman idan iyayen nan suka zo sinu shekuka shekaru na tsufa Ba ya iya tashi sai an daga shi wataƙila ya makarce baya gani sai an masa jagora a kai shi ban daki ya yi wanka wataƙila ciwo ya tsugunan da shi kafafuwan sun lalace baya iya takawa dole ne mu nuna ƙaunar mu gare su mu taimaka musu mu agaza musu mu girma su mu tsare mutuncin su wani yaro a gidansu irin sabon yaron nan ne mai matsala mai rawar kai uban ya shiga damuwa a kan shi shi ya kama uban ya zo kwanta yana kashi a kwance fitsari a kwance baya iya tashi a gadon rashin lafiya Allah da iko duka yaran gidan suka ɗaura ce uban asibiti ‘ya'yan zamani ne ‘ya'yan birni su ba za su iya wanke baban su kashi ba wallahi wannan yaron da ake ganin baya kwana a gida wannan yaron da ake ganin mai shaye-shaye ne da dauke-dauke shi ya zo ya zauna yake jinyar uban haka zai zo uban nan ya tafka shi a gadon nan yaron nan haka zai shiga cikin mayafin nan ya ɗage kafan mahaifin nan ya sa hannunsa da toilet paper ya kwashe bayan gidan nan ya zuba a kwandon shara ya ɗauko ruwa da an kici ya goge ya goge ya fesa wa mahaifin nan turare bayan an jima ba zai wuce minti talatin minti sha biyar ba sai ya daɗa sakin wata gudawar ya ɓata gadon har yana diga wallahi yaron nan da ido na na gan shi duk wanda ya zo gai da uban sai ya masa addu'a ce wannan yaro Allah ya maka albarka waɗancan da ake ganin na kirkin ne kuma asibitin ma ba sa zuwa saboda laifin ubansu yana musu kashi a gare Allahu akbar ka manta lokacin da yake ɗaukan ka yana maka wasa ka tafka masa kashi ka bata masa shaddarsa ka manta lokacin da za a kwantar da kai a shimfidarsa ka yi gudawa ya je birgima a ciki bai sani ba yanzu kai yadda za mu yi wa iyayenmu kenan mu manta da su lokacin da gajiya ya kama su laifinsu saboda ciwo ya same su cewa yanzu akwai iyayen da idan suka yi ciwo suka yi ciwo asibiti gudu ake a tafi a basu wallahi sai dai makotansu da suke zaune a gadon asibiti su rinka taimaka musu wannan wani irin yaya ne wannan wani irin zamani ne wannan wallahi baka da addini idan baka taimakon iyayenka wallahi ba ka da addini ba ka da albarka idan gargiya yanka ba samu amfanin ka ba kuma iyaye hanya ce da ake bi a shiga aljanna ta dalilin idan kana so ka samu rahamar ubangiji da wuri ka kyautata wa iyayenka wallahi wanda bai da uwa bai da uba abin yayi kuka ne zubar da hawaye saboda bai samu wato damar da zai zo ya yi musu biyayya ya da'a ya samu rahama su ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta ya hukunta kada a bauta wa kowa sai shi shi kadai shi Allah abu na biyu ya ce a kyautata wa iyaye idan girma ya hada ka da ɗaya daga cikinsu ko dukansu sun girma ka girma kada ka ce musu uf za mu yi bayanin me ake nufi da uf kada ka daka musu tsawa ko da wata kalma ta kashi jamme kayya ba a faɗa musu karka musu tsawa wala tanharhu ma wa qul ma qawlan karima ka gaya wa iyayenka zance mai taushi zance mai girma zance mai matsayi zancen mutunci zancen kimantawa ka shimfiɗa musu fuka-fuki na jin kai kinaya ne na ka tausaya musu ka ji ɗansu tun da da sun tausaya maka sun ji ɗanka ka ringa yi musu addu'a kullum wa qurbat da hamku ma kama rabbi ya sadira ya ubangiji ka ji ɗansu kamar yadda suka rene ni ina yaro ƙarami mai ta'alimi yace ta'alimul mutallim duk mutumin da ya da sallar farilla bai yi wa iyayensa addu'a ba ya yi asara kuma ya tauye lafiyar sallarsa ba a gama sallah ta farilla gaba daya a cikin sujjada ko ta hiya ba a yi wa iyaye addu'a ba dan kirki shine baya manta iyayensa wajen yi musu addu'a abubakar bin al ya yace maganar da Allah ce wa qadara rabbuka yace hadal qada'u laysa min babil hukumi." ba wai wa qada'in ta hukunci bane al qada'u ta hukunci ba yace inna ma huwa min babil amri wal fardhi qada'i na umarni ne da farilla cewa Allah ya wajabta ya hukunta hukunci na wajibi na dole ka abauta wa kowa in ba shi ba kuma a kyautata wa iyaye kalmar kyautata wa iyaye shine albirri wa ikram da'a da girmamawa abdullahi dan abbas yake cewa la tanfud thawbaka amamahuma fayusibuhuma al-gubam kada ka yadda ka kaɗe rigarka ko tsummanka a gaban babanka ko iyayenka don kada kura ta same su daidai da kada riga kada hula kada tagurma haramun ne a gaban iyaye don kada kura ta taba su don Allah ka ji wannan magana rigar ka ba a yadda ka karkaɗe ta a gaban iyayenka ba hular ka in ta yi kura ba a kaɗewa a gaban iyayen ka gane nisan da muka yi wajen wato saba wa iyayen ta kullahu ma uffin. karka ce musu uf akwai maganganu guda biyar da malaman tafsiri suke akan ma'anar kalmar uf wasu da ce ka san mai uf nan wata kalma ce karama wacce take ana kwatanta ta da dattin farce karka gaya musu wata kalma ta e daidai da wata kuzzufuri irin dattin nan na cikin farce in ka duba farce ka zaga dan datti kadan shine of. a larabci to musu wani abin da ya kai wannan na muni haka imamun khalilu ya ce wani suka ce of dattin kunne ina tsinke da ake sawa a cikin kunne ana kwakwalo dattin kunne shine of. kakka munanta wa iyayenka daidai da girman muni ya kai wannan dattin kullum haka imam al-asma'i ya fassara wasu ka ce of ne wato irin farce din nan da ake ballewa kamar yanzu in farcen ka ya zama ba kana sa haƙori ka gutsure shi ba ko a yanke farce mai yankan farce yana ma irin bawon farce kan farce din nan kula mata zukuri shine of kakka yadda ka bata wa ka daidai da wannan haka imam sa'alam ya fassara wasu suka ce abin da ake nufi da al'uf shine al-istisghar wal ihtiqar karanta iyaye da kuma nuna ba su isa ba ka da su kanana ka nuna su dinnan ba kowa ba ne ka fi su su ba su da wani matsayi haka imamu al'aufi ko al'afi malamai suke faɗa ya fassara karka yadda ka karanta wa iyayenka komai nasu haka ibn al'ambari ya ce abu na biyar abin da ake nufi da of. shi da duk abin da ka ɗaga shi daga ƙasa ka ɗan yi sama da shi kaɗan na itace ne ko na abu kamar ka ɗan ɗaga musu sauci kamar yadda za ka ɗan ɗaga wayan nan daga ƙasa zuwa sama kaɗan ba a ɗaga musu sauci kwata-kwata uba ko uwa sun fi ƙarfin ka ɗaga musu sauci haka ibn faris ya fassara ba a daka musu tsawa ba a musu ihu a fuskar su haka imam asa ibn abi rabah ya faɗa ba a karkade hannu haka irin hannun mutum ya yi kura ko ya dace ya karkade shi ma duk yana cikin sanar kuma ba a yi to yau hammalin su ake har duka ake da kaina nan na je gidan wani kurkuku gidan kaso irin wa'azi nan da ake zuwa da ɗan taimakon 'yan gidan kaso muna ba da biyan tara haka ga wasu a da su a taimake su sai ma'aikata gidan kasan suka zo suka same ni a koyi suka ce malam ka ga wancan musamman da ya shan wani dogo baki kato kar ku da shi kar ku biya masa tararsa na ce saboda ne sai aka ce wallahi uwarsa ya daka na ce uwar sai da ta ce wallahi uwar sai da ta aka kawo shi me ya faru fada suke yi da kaninsa a gida mahaifiyar ta zo tana sha yanzu da girman ka zaka zo kana dukan yaron nan me yasa ni fa ba na san irin wannan wallahi malam sai ya kai hannu ya mace ta ita ma uwar ya jefar da ita tukun ta fara tumbling ita ma zai hallaka ta shine dalilin da aka kawo shi gidan kasu ashe yanzu akwai 'ya'yan da suke dukan iyayensu in takaice muku zance akwai wanda ya kama ubansa ya ɗaure shi ya kai shi gidan cin mutane ya je aka yi cinikin uban dubu tamanin da biyar aka lale kuɗi aka bashi kuma aka je aka yanka uban bayi da kuɗi ne ya yi brok kuma ya san inda ake sai da mutane ya je kai uban shi ya shi Yayan wannan zamani suna buƙatar addu'a suna buƙatar faɗakarwa musulunci ya himmatu kwarai da harkar iyaye ya ce a su da yawa cikin ayoyi na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bin sun farilla ne saba musu yana cikin akbarul kaba'ir wa abudullaha ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم في سوره النساء وبوجا الله kada ku yi shirka da shi da komai وقضى ربك ألا تعبدوا ألا إياه sai yace kuma wabil walidaini ihsana a faranta wa iyaye a kyautata musu a nan cikin suratul nisa yace wa abdullah wala tushriku bi shay'a fasanna bi qawlihi wa bil walidaini ihsana yace a kyautata wa iyaye umarni ne na Allah bayan tauhidi sai bin iyaye duk tauhidinka duk rashin shirkarka idan ya zama kana da matsala da iyayenka ka shiga uku baka ci sa'a zuwa duniya ba ku yi kokari ku bi iyayenku kafin su mutu wallahi ku nemi aljanna ta hanyar kyautata wa iyayenku kafin ku bar duniya ko su bar duniya duk wanda ya mutu da laifin ubansa a kansa ya shiga uku ko mahaifiyarsa tana fushi da shi ya shiga uku ku kyautata wa na kusa da ku ku kyautata wa marayu ku kyautata wa miskinai ku kyautata wa makoci na kusa dangi da makoci wanda yake na nesa ku kyautata wa matanku ku kyautata wa matafiya ku kyautata wa bayanku da suke ƙarƙashinku Zama saboda muhimmancin bin iyaye ko Allah ya fifita bin iyaye akan jihadi da hijira ku duba matsayin jihadi a musulunci ku duba matsayin hijira a musulunci amma wallahi Allah ya fifita waɗannan abubuwan bin iyaye ya fi su abdullahi dan amru dan a Allah iya yarda shi ya rawaito hadisi yace wata rana wani mutum ya zo gurin manzan Allah ya sta'zinuhu alayhi salatu wa salam fil jihad yana neman izinin manzan Allah zai tafi jihadi annabi ya duba mutumin nan ya ga yana da ɗan rauni kaɗan wajen bin iyayensa kuma iyayensa suna buƙatar taimakonsa a wannan lokacin da yake so zai tafi jihadi manzo Allah ce shi a hayyu walidaka da babanka da mamanka a raye suke sai ya ce na'am sai manzo Allah ce to an dauke maka jihadi ba za ka je jihadin ba fa fihi ma fajahid ka je ka yi jihadin ka wajen taimaka wa iyayenka ba ka da abin da za ka yi a duniya inda baka taimaki iyayenka ba nawa nawa ne yau ƴaƴan da baban su zai tafi daji ya yi ne a gona shi kuma ya yi ne yana kwance a ɗakin shi nawa nawa ne ƴaƴan da uban su zai tafi zai yi ciyawar tumakin gidansu shi kuma yaron nan matashi ne yana nan yana sa manya manyan wanduna yana yawo a gari nawa nawa ne uban su sai ya je daji ya hau kan bishiya ya fassaro itacen da za su dafa musu abinci shi kuma yaron yana nan bai da aiki sai dai in magarba ta yi ya zo karba abinci shi kaga kato yaro balagagge baya iya wa ubansa komai har yanzu sai dai uban ne zai dauki nauyin sai taimaka masa ƴaƴan yanzu da ba sa iya wa 'ya'yansu wanki da guga yaro nawa ne a cikin ku yau da zai daga hannu ya ce shi yake yi wa ubansa wanki da guga ƴaƴan yanzu da ba sa iya wanke motar babansu sai dai ya dauke ta ta kawo a wanke masa Ya'yan yanzu da ba sa iya goge takalmin ubansu idan zai fita takalmin ba ka ba ka iya ɗaukan abin goge takalmi ka goge masa Ya'yan yanzu da ba sa iya wanke singileti na ubansu ya'yan yanzu da ba sa iya share ƙofar gidansu sai dai ubansu ya zo ya ɗauki tsuntsu ya share ƙofar gidan yana kallon uban Ya'yan yanzu da katangar gidansu za ta rushe suna ganin ubansu yana taron kasa yana gina katangar shi kuma yana can waje yana wasa da waya ‘ya'yan yanzu da duk matsalar da za a samu a gida ba sa iya zuwa su tsaya a matsayin ubansu sai dai su kyale mahaifin da wahala to wai yaran yanzu me za ku yi wa iyayenku ne ka tsaya ka yi tunani akan ɗanka yau da kai nake wai yau me ɗanka yake maka na taimakonka ka turke ƙato kana ciyar da shi kawai baya maka wanki kuma yana da ƙarfin da zai iya maka wanki almajirin da yake maka wanki da guga a gidanka kake biyansa dubu kaza a wata yaronka ya fi shi lafiya ya fi shi ƙarfi shi wancan da kaje ka ɗauko shi yake wanke ma mota yake bayan fulawa a gidanka yaranka sun fi shi dama laifinsa kawai dan talaka ne almajiri ne ya tamo neman ilimi bari a bautar da shi sai kuma naka dan birni ne ba koya masa wannan ba sai dai ka kai shi makaranta ka ba shi kudin break ya cinye maka dumame kuma ka tara masa da kudin break ka ba shi kudin littattafai ka ba shi kudin uniform ka ba shi kudin excursion ka ba shi kudin wane ne za su yi fati ka bayar za su yi tafiya ka bayar in sallah ta kai masa ɗinki in takalmin ya mutu ka canja masa in rigarsa ta yage bai iya sana'a ba bai iya aiki ba kai za ka masa haka 'ya'yan zamanin da suke gaba ɗaya wato wato wato gaba sun karar da iyayen bauta iyayen suke wa 'ya'yan kai ka ce ma yanzu uba bai da wani abin da yake amfanuwa da ɗansa ya girma ya gama ya shiga jami'a ya yi digiri ka biya masa kudin digiri har ya yi digiri digirgir yana gamawa idan ya yi aure matarsa ita za ta rika cinye kudinsa matarsa sai ta fi ka cin moriyar dukiyarsa kai surukansa uwar matarsa ta fi uwarsa amfanuwa da albashinsa uban matarsa ya fi ka kai ubansa amfanuwa da dukiyar da yake da shi akwai wanda ya zo sai da ya fara biya wa uban matarsa kujerar maka kafin ya biya wa uban shi saboda yana tsoron matar ba yi da manufa da je makarantar koya wa mutane bin iyaye ba sai idan ba ku taimaki iyayenku ba me za ku ci wani ma kashe ubayi الشيخ عائد القرني رحمه الله تعالى حفظه الله فتراني أنا بعد وتكسا كيشوا yana fasara hadisin nan kamata dinu tujanu wal jaza'u min jinsil amal wani yaro ne wata rana haka kawai yau da ubansa malam ku wannan kisa mara daɗi ya ɗauki ubansa ya tafi da shi wajen gari ya aka ya aka malam ya je ya danna uban nan tsoho ne tuku ya kwantar da shi ya masa yanka rago ya yanka shi uban shi ya bar gawa kawai me uban ya masa dan yake uban yake tambaye shi yace me na maka yace kawai ta ka ne ya yanka shi ya tafi ya bar gawa ya dawo ya ci gaba da rayuwa har an manta bayan shekaru aru aru ya yi aure ya yi girma ya haifi ya'ya maza manya manya da mata sai wata rana ɗaya daga cikin ya'yansa sai ya ɗauke shi ce baba za mu je unguwa ya manta ɗan ya samu wukarsa lafiyayya ya tafi da shi shi faɗan bai san baban nasa ya yanka kakansa ba wallahi malam sai da aka je wurin babanka yana baya kana gaba ba a yi sai dai ka biyo bayan shi sai dai inda uzurin ko za ka je ka ɗauke masa wani dutse ko wani abu ko kuma makaho ne za ka jagorance shi ka riƙe masa sanda ko kuma ka riƙe hannunsa yana biyo ka abu na sha uku a yi haƙuri da duk kalmar da za ta fito daga bakinsu na faɗa ko zagi ko batanci da za su yi masa gabar magana ta gaba ba a yi wa iyaye sakayya ba a isa ba ba wani dan adam da yake da abin da zai saka wa iyayensa a duniya hadisin abi huraira ya zo wanzu Allah yana cewa la yajzi waladun walidayhi illa an yajidahuma mamlukaini fa yashriyahuma fa yu'tiqahuma da baya iya yi wa iyayensa sakayya sai dai in ya tarar da iyayen nan a matsayin bayi a kasuwa ya je ya siyo su ya yanta su shi ne ake tunanin ya ɗanyi wani abu na yi kai wanda Allah yana cewa inna min abarril birri siratul rajul yana daga cikin babbar ɗa'a. Shi ne mutum ya rinka sadar da zumunci ga abokanan babansa da masoyan mahaifin shi ka ji kai yana cikin bin iyaye abokin babanka maka ka girmama shi yana cikin sakayya ma iyaye bayan babanka ya mutu ka rinka bin abokanansa kana zuwa kana musu ihsani kana gaishe su ba wai dan babanka ya mutu shi kenan abokanan babanka sun zama ba iyayenka ba wanda yanzu zamani al'amura sun canja sai mutum ya je ya rasar kunya ma wa abokin uban shi duk wanda ka san babanka yana zumunci da shi to idan babanka an kai shi an binne shi a cikin kabari to ka ci gaba da wannan zumuncin ka koya wa 'ya'yanka da jikokin ka su ma su barin ba ku wata kisa da safe ne a kan kai ne wanda sai zubar da hawaye wata rana wani da cijo zai same ni na je karatu wani gari sai ya sallama da na fito na gan shi da cijo ne sosai tsoho ya farfara na dauka ko dai fatawa ya zo ko kuma irin neman taimako ko na makamancin haka suka gaisa da shi na zauna ya ce malam kawai sai fashe da kuka ya ce yanzu kai ne wani kai ne abdullahi na ce eh ne ya ce ka san ni na ce gaskiya ban san ka ba sai ce ni din nan ni ne Wani Wani, ba za ka san ba ya ce lokacin da aka haife ka ni ne babban abokin babanka da na fara ɗaukanka a cikin zanin goyo na rike ka kawai sai fashe da kuka ya ce Allah ji kan babanka ya ce ka ganni nan ni na yi wa babanka abokin ango ya ce ni dinnan ni na je muka ɗauko mahaifiyarka da babanka ya aure ta babanka bayi da wani sama da ni amma yau Allah ya ɗauke babanka ya banni yanzu kai ne Allah ya kai ka haka ya ce ina jin wa'azinka in na ji kana wa'azi sai ne ta kuka sai da tuno mahaifinka na ce Allah ya yi wa wani albarka ya ce to na zo ne na gaishe ka wallahi sai sa na kuka ya kamata mutumin nan na san shi na bi shi na je na gaishe shi bayan mun rabu da shi na neme shi na rasa yanzu na na tuno ma cijin nan ina neman ina zan same shi in kyautata masa dan Allah ya isar da farin cikin kyautatawa da ne masa wa ma'aikina yana cikin kabari na ce yau gashi shi da ya kamata na je na gaishe shi da na san inda yake yau shi ne ya zo ya ce wai yana ya zo wai ya gaishe ni saboda wani dalili na addini haka kuma ta faru ga wata baiwar Allah ita ma da cijiwa muna karatu wa'azi irin na mata din nan tafsiri sai ta ce ku kai ni wajen wancan malamin ɗana ne su sauran matan suna cewa ku ji hajiya da rikicin tsufa ke ku ina kika san malam wane yaushe har kika take wallahi ɗana ne saboda ni ban santa ba saboda kishi da so ita ta san tarihi na take zuwa ta zauna wallahi da kyar ke tafiya sai an ɗauke ta an kai ta wata ranta ce wa ɗanta a je a kira ni a ce tana nema na na ce bari ji ina zuwa ta ce ka san na ce ban san ki ba hajiya ta ce to ni ne na yanke cibiya ka ranar da aka haife ka mamanka ba ta iya yanke cibiya ba ni na yanke maka cibiya ta ce ni nake rike ka maka wanka kafin mamanka ta saba yi maka wanka ta ce lokacin kana yaro mamanka tana son ka tana cewa wannan yara Allah ya haka albarka ta ce ba kana yaro kana da ƙaton kai ana maka dariya in ka abu a sai a doke kanka yayyanka su ce mai katon kai sai maman ka sai ta ce wannan kan naka karatu zai ta ce yau gashi abin da maman ka ta faɗa a kanka wallahi ma don wannan tana nan karka ga yadda nake son ta ji nake kamar ita ce uwar tawa ta ce Allah ji kan mahaifiyarka idan na tuna wannan na tuno hadisan da manzon Allah yake cewa a kula da abokanan iyaye sai in ce wanda Allah ya taimake shi ya san abokanan iyayensa suna raye ba ya kyautata musu ai more amma yau zamani da boko ya canja mana tunani gaba daya da yawan mu zamananci ya sa mun kaurace wa iyaye zamananci ya sa mun guje wa iyaye wani ɗalibi na yake gaya mu wata rana ya je china abokin business partner ɗinsa a china ya ce bari ya su je gidansa tare da suka je gidan shi tare babban mai kuɗi ne miloniya mai kamfanoni a china ya ce da muka je gidansa malam muka zauna irin dining tebul za mu ci abinci sai na ga wani tsoho cikin gajiyar ne sai na ga tsohon nan yana wanke-wanken kwanuka sai na ga tsohon nan shi yake mana sabis ya kawo mana abinci yana raba mana ce shi dalibin na sai ce sai na tambayi wannan abokin na ce wannan waye sai shi wannan tsance ne yace babana ne ce babanka babanka shi yake maka wanke wanke babanka shi yake share maka barkun da zaka ci abinci babanka shi yake zuwa kawo abinci ya in mun gama cin abinci ya zo ta tare cokalan da komai ya kai wajen wanke wanke yake ce kwarai ko yace ai na taimake shi ne aiki ce dan zo in bakin a banza yana cin kuɗi na baya mun aikin komai Yake irin waɗannan a ƙasar nan ɗauke su ake a kai su gidajen gwamnati a je a yi dumping ɗinsu a zubar da su sun zama liability sun zama ainihin wato nauyi ba sa iya komai ni yanzu nan taimakonsa ne na ɗauke shi aiki ne babana ne na ɗauke shi aiki ina biyan sa albashi wannan ba Allah ke ka Allah wadaran kafirci kuwa arnan shi bai yi ba mu yanzu kaga da ribatis da ke mu a musulunci kai kuma yanzu ne za ka yi uban hidima ka taimake shi ka bar shi ya zauna ya huta ka agaza masa magabata na kwarai sun yi magana akan bin iyaye imamun hassan al-basri an tambaye shi aka ce menene bin iyaye ce an tabdula lahuma ma malaki wa tuti'ahuma fi ma amaraka bihi ma lam yakun ma'siya ka baza musu ka shimfiɗa musu abin da duk mallaka ka ba wa iyayenka dama su amfana da dukiyarka shine bin iyaye kai musu a cikin abin da suke maka umarni in dai ba sabon Allah bane yace baka sani ba cewa hada ido da zaka yi da mahaifiyanka ko mahaifinka na girmamawa shi ma ibada ne to yaya maganar biyayya gare su in ji imam al-hasan al-basri hadisi ya zo manzon Allah ce an tawo maluka li abika da kai da dukiyarka na ka ne gaba daya ka duba tsabar mulkiya kai da dukiyar da ka mallaka gaba daya na ka ne Gazir ibn umar ibn zir wannan bawa allah babban misali ne wajen bin iyaye an tambayi babansa yaya biyayyar da ɗanka yake maka yaya zamantakewar da kuke yi da ɗanka yake to ni dai nana yaro ne mai ladabi tun da yake bai taɓa wucewa gabana yana tafiya ba kullum za mu yi tafiya yana bayana ne idan da daddare ne sai ya wuce gabana saboda wai ya cire min dutse kan na zo da tuntube da shi ko ya cire min itace kan na tuntube da shi ka duba na da idan da rana ne kuma sai biyo bayana yace bai taba zuwa ya hau saman gida ni ina ƙasa shi yana sama ba sam sai dai ya ce min ni in koma sama shi ya zauna a ƙasa da iyalansa hayawa ibn shurai ɗaya ne daga cikin manya-manyan limamai musulmai hayawa ibn shurai ku rike sunansa babban malami ne da yana da ɗalibai dubbai wallahi yana cikin tsakiyar darasi idan aka aiko mahaifinsa yana son magana shi sai ce jama'a an tashi daga karatun ya katse darasi ya yanke darasi ya tafi ya ce zan je in bi iyayena wannan da nake muku nafila ne bin iyayena kuma shine dole yana cikin karantar da mutane sai shi. uwarsa sai ta aiko ta ce ka je ka zuba wa kaji abinci sai ya tashi ya tafi ya bar karantarwa haka yanzu a cikin littafin al-hadaratu al-islamiyya baina asalatil madi wa amalin mustaqbal na ali ibn naif ashahu ko ashahu to saba wa iyaye shine abin da zan a kan shi menene saba wa iyaye yanzu ba an ce a bi su ba ba an ce a girmama su a musu da'a ba to wani abu ne idan mutum ya yi za a ci ya saba wa iyaye da larabci ana ce shi uququl walidain da ain uquq abinda ake nufi ma ya ta'azza bihi alwalidu min waladihi min qawlin aw fi'l duk abin da iyaye uba ko uwa za su iya cutuwa da shi da zai fito daga bangaren ɗa na magana ko na aiki shine uquq ko magana ko mu'amala ne wata rana mun yi wani karatu a kano littafin alkabayar na imamu zahabi mun zo daidai gaban da yake magana akan saba wa iyaye kuka yi bayani sai wani bawa Allah ya zo ya ne ce malam wannan karatun ya tsuma yau ya ce wallahi malam a gidanmu akwai yayanmu yau tun da muka tashi ya girme mu sama da shekara ashirin da nawa baya magana wa iyayen babanmu yayi yayi yayi yayi yace a tambaye shi me ya masa wallahi baya kula shi yace kuma yana zaune a gidan yace sallama idan aka tarar da shi a kofar gida aka ce zai kira babanmu yace wallahi da zai ba mahaifiyarmu bata isa ta kira shi magana da shi ba amma idan ya je kasuwa da shi da abokanansa a yi ta hira ana tafawa abin mamaki amma wallahi baya magana wa iyayensa sun sa an yi addu'a sun roƙe shi sun kyautata masa ya ce ba shi ba su ya ce duk karatun nan da kai yana gabanka ya yi tagumi yana kallonka hukukul walidai akwai waɗanda suka fada cikin wannan tarkon wani wallahi akan matarsa sai ya fara gaba da uwarsa saboda kawai uwarsa ta samu saɓani da matarsa saba wa iyaye kuma qasdul birri wajibu fihima wa anhuma yanke kyautata wanda yake wajibi ne a yi musu shine uku kalmar uquf daga Akko ne abin da ake nufi da al a larabci a shaqq wal qata abin da za a yaga shi ko a tsinke ko a gutsure shi shi yasa aka ce da dabbar da ake yankawa a suna ake ce da ita aqiqa me yasa aka sa mata suna aqiqa li'annahu yushaqqu hulqumuha saboda ana yanka ko ana gutsure makogwaranta haka imamul al-harawi ya faɗa sabawa iyaye yana da cikin manyan manyan zunubai akbarul kabair kamar yadda imamu zahabi ya faɗa imamu bukhari ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda da su da baban shi yace manzon Allah yana cewa al-kaba'iru al-ishraku billah babban zunubi shine yin shirka da Allah abu na biyu uqul walidaini sabawa iyaye abu na uku qatlun nafs kisan kai da kuma al-yamin al rantsuwa mai nutsarwa mai halakarwa mutum ya zo ya rantsa kan ƙarya ya ce wallahi tallahi abu kaza kuma ƙarya yake saba wa iyaye yana daga cikin manyan manyan da kamar yadda wannan hadisi ya kawo abi bakar runta Allah ya dade shi ke ta manzo Allah ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri ba ku so in ba ku labari cikin manya-manyan zunubai sau uku ya gaya musu kace eh ya rasulullah annabi ya ce al-ishraku billah na ɗaya shirka da Allah na biyu uququl walidain saba iyaye wa kana muttaki'an annabi a kishin gide yake lokacin da yake faɗan hadisin ya tashi ya zauna sai ce ala wa qawlu zur shaida zur faɗan ƙarya da shaida zur kama zana yukarriruha hatta qulna laitahu sakat bai gushe ba yana ta maimaitawa shahadatu zu wa kaulu zu ƙarya da shaidar ƙarya Ya ta maimaita sai da muka ce kai ina ma da manzon Allah ya yi shi hadisin bukhari Sabawa iyaye yana daga cikin manyan manyan zunuban da Allah yake gaggauta daukan mataki a kansu a duniya kafin a mutu yanzu yanzu mutum zai shiga cikin bala'i a rayuwa imamul hakim ya ruwaito hadisi ingantacce daga abi bakarata wanda Allah yana cewa kullu dhunubi yu'akhiru Allahu minha ma sha'a ila yawm al-qiyamah duk wani zunubi da ka sani Allah yana iya jinkirta sakayyarsa abin da ya ga dama zuwa tashi kiyama illa uqul waladain amma ban da saba wa iyaye Allah ya yi alkawari duk wanda ya ci mutuncin iyayensa to tun a duniya sai Allah ya fara yi mai sakayya mummuna ya gani a kwaryarsa fa inna Allah yu'ajjiruhu li sahibihi fil hayati dunya qabla al-mamat Allah yana gaggauta shi a duniya kafin ya mutu Imam Bazzar ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa musnad Abi Huraira da yanzu haka yanzu a cikin albahar zakar amma malamai cikin malaman hadisi sun ci hadisin yana da rauni sai ma'anarsa suna da kyau yana tsoratarwa ne akan saba wa iyaye wanda Allah ya faɗa a hadisi ingantacce riwayar Imam Ahmad da Imam Jami Ibn Hibban yake hadisi ne sahih wanda Allah ce la yadkhulu jannata aqul din min saba wa iyayensa da zai shiga aljanna ba a wata riwayar manzo Allah ce wala mannanun da mai annami manci waɗannan ba za su shiga aljanna ba yanzu akwai masifar da ta wuce a ce maka ba za ka shiga aljanna ba ga mutum malam iya mutum yana da kamala yana da wadata yana da matsayi a cikin al'umma amma yana da damuwa tsakaninsa da iyayensa akwai wanda baya da alaka da iyayen kwata-kwata ya gama sallama su hadisin muhira daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah harrama alaikum huquqal ummahat Allah ya haramta muku saba wa iyayenku ya haramta muku wa man wahat da rowa da kuma kwadayi kai ba za ka bayar ba amma kana so a baka wa wa'adil banat da bunne 'ya'ya mata ku kashe 'ya'ya mata saboda ba ku san haihuwa wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dambin kutilat wanda suke toshe mahaifar matansu saboda suna haifan 'ya'ya mata masu izgilanci wa mata saboda suna haifan yaya mata me aka samu dan kwali ne ko hula wando ne ko zani awarwaro ne ko agogo wai duk wannan kinaya ne namiji ne ko mace wata ta buga mijinta waya alo mai gida ya na gajiya ai na sauka sai yace kin yi tsiyar taki ko ashe dama ita ba ta da haihuwa ta yaya mata yau din mamacin kika haifa mana ko sai shiru me ya mata murna ta sauka lafiya ce yi tsaye sai ita wani ko zuwa yake sa a tsinke mahaifar ta daina haifa saboda yaya mata ake haifi haifa wani mutum ake ce da shi abu hamza ko abu jandal yana da matarsa in allah ya sa da inda za ta haifa ya mace za ta haifa sai ya kaurace mata ranar girkin ta sai ya je gidan makota yana kwana saboda kar ma ya sadu da ita don kar ta haifa masa ya mace shine take waka take cewa mali abi hamzata la ya atina ko kuma a wata nuskan mali abi jandali la ya atina ya zallu fil baiti alladhi yalina ربنا أن لا نلد البنين وإنما نوطي الذي أعطينا tace me ya samu abu hamza ko abu jandal baya zuwa ya kwana a gidanmu wai yana fushi don kada haifi ya mace ya je ya zauna a gidan makota ya kwana a makota don kar ya kwana a ɗaki na saboda kar ma in haifi mace ta ce da shi kash ai mu mata abin da aka bamu muke bayarwa ta ce inna ma na nuka zar'i mu kamar gona ne inda aka yi mata shuka duk wanda ya shuka gero ba gero zai gani ba wanda ya shuka alkama ina ce alkama zai gani ko ka taba zuwa ka shuka gero ka ga kawai ka ta zama gonar shinkafa ashe abin da ka zuba ba shi za ka girbe ba to haka mata suke kawai su auciya ce jaka ce wajen ajiya ne abin da aka zuba musu suke bayarwa to ba daga gare ta bane uga daga gare ta iyayenmu suna da haƙƙi akan mu mu kyautata musu yasa shari'a ta wajabta mana mu kyautata musu a ayoyi da dama na yi bayanin su cikin alkur'ani Allah ce anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir cikin suratul luqman a wata ayar Allah ya faɗa cikin nisa'i na faɗa wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana a wata ayar cikin suratul baqara Allah ce wa idh akhadna mithaqan mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah ce wa bil walidayni ihsana wata ar Allah tabaraka wa ta'ala ce la ta'buduna illan Allah sai ce wa bil walidayni ihsana birra da'a kenan za a yi a musu zan rufe magana ta da jero wasu abubuwa a gurguje waɗanda kawai duk wanda ya yi wannan to yana cikin masu saba wa iyaye amma a yi hakuri dan zan ce irin kaɗan ‘ya'yan kaɗanya ne ake cewa ba mamaki abin ya shafe ka amma dama amfanin wa'azi gyara haka malaman musulunci suka yi bayanin fassarar saba wa iyaye don muna buƙatar istighfari akan wannan babin abu na ɗaya duk wanda ya sa iyayensa kuka ya shiga uku ya saba wa iyaye kar ka yadda ka sa iyayenka kuka hanyoyin sa iyaye kuka da yawa ka je ka tafka sata a zo ana dukanta a kofar gidansu a ce daga ɗanku nan barawo ko ka je ka yi wa wata ciki ka sa shi kuka ko ka je ka shiga wani abin da bai kamata ka shiga ba su zo su kuka su zubar da hawaye saboda ka je ka shiga wani abu na barna da ta'addanci abu na biyu daka musu tsawa saba wa iyaye abu na uku murtike fuska a gaban iyaye saboda sun maka wani abin da baka so ko kannanka sun maka ka zo gaban babanka kana fushi saba wa iyaye abu na hudu hararan iyaye ka rinka kallon su kallon gefe-gefe saba iyaye ne abu na biyar yi musu umarni ya ce a yi kaza wani zuwa ya gida ya tarar da an yi wani abu sai yake gaya wa mahaifiyarsa ba na ce a daina kaza a gidan nan ba ce baba ka yi haƙuri wallahi mantawa akai abin nan ne kaza sai yake daga watsawa wai yana mata umarni wani zama zai ce ce mama a kamun kaza yana zaune a yashi alhaji ne yanzu ya samu kuɗi uwarsa za ta tashi tana yi maka kaza tana kawo masa kaza yana ba ta umarni alhali a gidansa baya iya ba wa matarsa umarni ta yi masa amma yanzu ya zo gaida uwarsa ya ba ta umarni ta yi masa kaza ta yi masa kaza bai da kunya mai kunya tashi dan yi karamci ma ya miƙe ya ce bari ya yi in ta ce bari in maka sai ya zauna a umarni ke bayarwa a yi masa abu na shida yi musu batanci don sun yi abinci mara daɗi wannan ya shafi samari matasa duk wanda uwarsa ta kawo masa abinci ya faɗi mummunar magana akan abincin kuma bai kawo kuɗin cafa ba ya saba iyaye abu na bakwai cin taimakon iyaye a cikin aiki na gida kana kallon babanka yana share kwata yana yashe kwata kai ka dafa masa kana kallon babanka ya ɗauko ciyawa daga gona kai ka je ka karba daga hannunsa ka saba wa iyaye kana kallon babanka yana gini kai ka taimake shi ka saba wa iyaye kana kallon babanka yana tafiya yayi aikin karfi ya ciyar da ku kai kuma kana kwance wai kai dan makaranta ne baka aiki ka saba wa iyaye abu na takwas yanke musu zance babanka yana cikin magana ka tsaye da shi ka shigar da zance koma maka saba wa iyaye abu na tara kin ɗaukar ra'ayinsu na kwarai in sun ba ka shawara ka ce ba za a ɗauka ba ba za a yi ba saba iyaye ne abu na goma rashin yin neman izini yayin da za ka shiga kansu kawai ka afka musu su ganka a kansu lokacin shiga wajensu ba sallama ba neman izini saba wa iyaye abu na sha ɗaya shayar da matsaloli da mushkiloli a gabansu kawai ka je gaban iyayenka kana tayar da rikici haramun ne ta ba iyayen abu na sha biyu zargin iyayenka a wajen mutane ko abokananka ni gaskiya iyaye na suna da matsala na san babana mutum ne mai matsala kawai sai dai ku hakuri da shi a'a in ma yana da matsala ka rufe bakin ka kai mai addu'a Allah shirye shi ba daidai ba ne ka je kana hirarsa kana bata shi ko ka je kana zagin mahaifiyarka a wani wuri ka sun yi fada da mahaifiyarka ka je gidan surukanka biko ka je kana gaya wa surukanka eh wallahi ni na san mamata tana da matsala ni ba hakuri nake da ita na gaya wa ita matata ta zama mai haƙuri da ita saboda matan nan tsofaffin ne yanzu sai dai haƙuri haka halin su yake jahilci ya musu yawa lokacin suna yara ba su yi karatu ba ga al'amura sun zo subhanallah subhanallah abu na sha uku shigar da abubuwan ki na sabon Allah a gidan ku iyayenka ba sa so amma sai ka shigar kamar misalin masu sayan kare su kai gidansu uban kai ta faɗa da kai ce ba na son kare ka ce sai ka ajiye kare da waɗanda suke shigar da kayan kaɗe-kaɗe da wake-wake alhalin iyayensu ba sa so abu na sha hudu aikata abin da yake munkari a gabansu kamar yanzu mutum ya ɗauki sigari ya kunna a gaban ubansa ina jin ko wani babban mutum ne mai daraja bai kamata ka kyasta a shana da sigari a gabansa wannan rashin mutunci ne ko ka zo kana kallon sa da gilashi a ka. kana masa magana da bakin gilashi ba ka girmamawa ne babban mutum kana magana ka cire gilashi sai dai in na larura ne ciwon ido kake amma ya'yan mu duk ba san da wannan ba amma na goma sha biyar jefa iyayenka cikin kuncin rayuwa ta dalilinka ka su shiga cikin kunci su shiga cikin wahala su shiga cikin bacin rai da hawan jini saboda halinka abu na sha shida yin abin da zai bata musu rai su ji ba daɗi kamar in dangane da yara ne matasa mutum ya rinka doguwar hira babansa ya ce ka rinka dawowa karfe goma ka rufe mana gida ni ba na son hiran nan da kake yi ba ka dawowa sai bayan shan in yarinya ce budurwa ya ce mata ba son hiran daren da ki gaya wa manemi ke rinka zuwa bayan la'asar ta ki yarda da shi abu na sha bakwai fifita matarka akan mahaifiyarka ko babanka saba wa iyaye ne akwai waɗanda uwarsu ba ta isa ta ba su umarni ba amma matar su ta ba su akwai wanda ubansu bai isa ya ce a bar kaza ba amma kuma matar su za su ce a bari akwai wanda in za a nemi alfarma sai dai a je wajen matar su amma ba a je wajen uwarsu ba saboda an san uwarsu ba ta da kima idan kawai kowa ma ya sani matarsa ita ce sama da uwarsa akwai mutumin da a shekara sai ya fita yawon umra da dubai da ina ne sau wajen goma da matarsa ya ta biya mata kudin umra da aikin hajji duk inda zai tafi tana liƙe da shi kamar cingam amma uwarsa tana nan a ƙasa tun da ya biya mata kudin umra shekara bakwai da suka wuce bai sake biya mata ba amma matarsa a shekara ba ita ba ma kawayenta ma yana biya musu ba gawayenta ba kannanta duk sun je ya fi taimakon kannan matarsa akan kannansa na cikinsa ya fi ganin girman dangin matarsa akan danginsa na jininsa suna nan da yawa waɗanda kuma Allah ya jarabe su irin wannan mummunan rayuwa abu na goma sha takwas dora musu nauyi ta hanyar mika musu bukatun da ya fi ƙarfinsu ba wa iyaye ne abu na sha tara barranta da su watsa su. mutum ya nuna ni ba ni ba ku tun da ma haka ne ku je ku yi rayuwar ku ma in je ne rayuwata abu na ashirin dukan iyaye akwai waɗanda suke dukan su duka duka mutum ya sa hannu ya bugi abu na ashirin da ɗaya ƙaurace musu ƙaurace wannan kala kala ne ko dai a ƙaurace musu hanyar mu'amala ko a ƙaurace musu hanyar zamantakewa ko a kaurace musu a gari akwai wanda ya haɗa kayansa gaba ɗaya ya bar garin saboda uwarsa da ubansa ya kawo ya koma wani gari ce na tsallake na bar garin na huta da su Allahu akbar Allah kiyaye abu na ashirin da biyu yin ruwa da kin taimakon su kana kyashin ka ba su kudin da za su ci abinci kana kyashin ka musu suturar da za su yi sallah a sallah kana ɗinka shadda mai tsada amma babanka kana bakin cikin ka zai ka samu dinki mai ce ka dinka mai sai ka ce aikin banza an masa ma lalata kayan yake subhanallah amma kai da ya maka aiki abu na 23 sata wa iyaye akwai yaran da suke yi wa iyayensu sata gani suke satan kudin iyaye halal ne wallahi sata wa iyaye babban zunubi ne abu na 24 na karshe kisan iyaye mutum ya ɗauki makami ya kashe ubansa ko ya hanyar da zai kashe shi duk wani abu kuna mamaki duk ana yi a ƙasar nan ba ku da labarin yaron da ya je da daddare ya ɗauki wuka ya yanka ubansa ya tsallaka wajen uwar ya yanka ta ya bi kannansa mata guda uku yanka su gani ba ɗan najeriya ɗan ƙasar nan kuma aka yi hira da shi yan jarida amma saboda tsabar ba a hukunci da hukuncin Allah yaron nan yana raye ba har yanzu ba a kashe shi ba ya kashe mutum biyar aka yi hayaniya aka sa a facebook aka sa a whatsapp aka tura yaron yana nan har yanzu ba a kashe shi ba haka za su shiriritar da maganar wata ran sai kaga an sako shi ya fito haka shi ma kwanan nan wani yaron shi ma ya aka yi girma da shi yace kawai ya yanka uban da uwar ya kashe su bahaushe yaro aka yi magana ya ce na lura ba sa suna ne kawai ne ma sai na kammala da shi shi ma yana nan a hannun jami'an tsaro an sa shi a kurkuku saboda ba a hukunci da abin da Allah ya ce kaga maganin wannan ana kama shi matukar an tabbatar ba ma hukunci ba ne sai a kawo shi kofar fada a samu takwabi a tare wuyarsa a nuna wa duniya wannan hukuncinsa ya kashe iyayensa an kashe shi wani ba zai yi garajen ɗaukan makami ya kashe iyayen shi ba amma saboda turawa ba su yadda ba basa sa so haka za a yi fushiritar da yanzu kai ba sa manta yana nan kuma su duk nan da mutum zai a kasar nan saboda ba bin dokar Allah ke ba su sai ga an kyale shi jama'a yan uwana musulmi mu bi iyayen mu kyautata musu mu faranta musu mu nemi aljanna ta hanyar kyautata iya abu wannan shine sakon da nake so na isan mana ina fatan an saurari ni kunne na wasira kuma abin da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya fi mana ina da lalai mana da addu'a ta musamman ga wannan masarauta Allah ya saka musu alkhairi da ko manya-manyan ƙasa da suka halarci wannan wuri da manya-manyan malamai da limamai duk muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi ka bi hadal qadarin kifaya da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh